waɗanda suke iya hana mace ɗaukan ciki tare da kuma wasu abubuwa waɗanda suke taimakawa mace wajen samun ciki wayannan abubuwa da zan kawo bayani a kansu ba wai ina nufin su kenan ba wasu ne daga cikin irin abubuwan da suke iya hana mace samun ciki tare da waɗanda kuma suke iya taimaka mata don ta samu ciki akwai mutane da dama da suke yawan ƙorafi a kan matsalar rashin haihuwa wasu sun san matsalarsu wasu kuma ba su san matsalarsu ba tana iya faruwa wata matsalar tana da alaƙa da ainihin namijin ne wata matsalar tana da alaƙa da macen ne to amma waɗannan bayanan da zan yi bayanai ne waɗanda in Allah ya so ya yadda idan an ji za su rage wa mutum hanya su kuma taimaka masa wajen gano matsalarsa tare da kuma ƙoƙarin bin hanyar da za a iya magance matsalar insha Allah. Daga cikin abubuwan da suke iya hana mace ta ɗauki ciki akwai wato tsananin damuwa dukkanin macen da ta kasance ba ta samun cikakken nutsuwa ko kwanciyar hankali ko kuma ta kasance a kodayaushe tana cikin damuwa wannan damuwar za ta iya rinjayarta ya zama ta hana ta ɗaukan ciki sannan abu na biyu daga cikin irin abubuwan da suke iya hana mace ɗaukan ciki akwai yawan yin ƙaho duk macen da ta kasance tana yawan yin ƙaho to wannan zai iya hana ta ɗaukan ciki sannan daga cikin irin abubuwan da suke iya hana mace ɗaukan ciki akwai ƙanƙantar gaba idan ya zama na gaban mijinta yana da ƙanƙanta sosai da gaske yana iya hana ta samun ciki ko ya kasance tana da sanyi na mahaifa ko ya kasance tana da zafi na mahaifa ko kuma tana da matsalar infection matsala ta shaidanu wacce tana yawan bibiyar mutane musamman mata tana hana su samun ciki sabida haka bayan wannan akwai dai hanyoyi da dama waɗanda wannan matsalar take faruwa amma akwai wata hanya wacce wato likitocin gargajiya suka samar da ita wacce mace za ta iya fahimtar cewa shin za ta iya samun haihuwa ko kuma ba za ta samu ba daga cikin irin hanyoyin hanya ta farko shi ne. wato aka ce za a iya samun hatsi in aka samu hatsin nan sai a shuka idan aka shuka a kullum mace idan ta tashi sai ta rika zuwa tana tsuguna daidai inda aka shuka wannan hatsin tana yin bawali ma'ana tana yin fitsari akan wannan shuka idan har tana yi ko da wani lokaci har ya zama na wannan bawalin nata ya iya tsuma wannan hatsi ya fashe ya tsiro to an ce za ta iya alamu ne da suke nuna cewa mahaifarta lafiyar ta kalau kuma za ta iya ɗaukan ciki amma idan ya zama da cewa wannan hatsin bai iya tsirowa ba to abin zai yi wahala sannan wato shi kuma namiji hanyar da akan bi a gwada domin tabbatar da cewa shin zai iya haihuwa ko kuma zai yi wahala da farko za a iya samun ruwa kamar a kofi ko a wani mazubi idan ya tashi ma'amala ta haɗa shi da iyalinsa bayan ya kammala wannan ruwan da zai fitar sai ya zuba shi a cikin wannan ruwan da aka tanada ma'ana maniyin da zai fitar sai ya zuba shi a cikin wancan ruwa da aka tanada a cikin kofi ko kwano idan har wannan abu nasa ya yi ƙasa to hakan yana nufin ba shi da gurɓacewar mani lafiyarsa ƙalau amma idan ya taso sama hakan yana nufin sai dai ya nemi magani domin kuwa akwai gurɓacewa ma'ana dai ba shi da kyau ba zai iya samar da ɗa a wannan yanayin ba don haka sai a dage da neman magani a bisa haka bayan haka akwai dai hanyoyi da dama wayanda akan iya gwaji a kan irin wannan sannan kuma akwai abubuwa da dama wayanda suke iya hana mace ɗaukan ciki sai kuma abu na biyu wato abubuwan da suke iya taimakawa mace don ta samu ciki musamman wacce take daɗewa ba ta haihu ba ko kuma wacce ta riga ta yi amfani da irin magunguna na tsayar da haihuwa su kuma sun zame mata alaƙaƙai tana neman haihuwar ruwa a jallo ta ƙi zuwa to da farko a daga cikin irin abubuwan da ake yin amfani da su a kan irin haka akwai ƙunzugu da abu mai ƙamshi ma'ana kamar tsumma ko kuma irin auduga ta mata wacce suke sawa a lokacin al'ada za a rika yawan kawai sai dai ta rika fesa mata turare kawai tana sawa a gaban da tana kunzugu da shi ko kuma ya zama na cewa duk wandan da za ta yi amfani da shi pant ya zama na tana yawan fesa masa turarurruka ya zama ko da kodayaushe ƙasanta cikin ƙamshi yake ya zama sabulun da za ta rika tsarki da shi mai ƙamshi ne ko kuma ta rika yawan turare ma'ana ta sa turaren wuta a garwashi tana tsugunawa ƙanshin yana shiga tare da ita hakan yana iya taimaka mata wajen samun ciki a sauƙaƙe in Allah ya so ya yarda sannan daga cikin irin abubuwan da suke iya hana wanda suke iya taimakawa mace domin ta samu ciki akwai shan nonon taguwa idan mace tana fama da matsalar rashin samun ciki a irin lokacin da take bukata To in tana yawan amfani da nonon taguwa ma'ana nonon namijin nonon ta macen raƙumi. Ta macen raƙumi ita ce taguwa. To in tana yawan shan nonon raƙumi in Allah yadda zai taimaka mata wato ta samu ciki. Sannan kuma daga cikin irin abubuwan da za su iya taimaka mace wajen samun ciki shine mijinta ya kasance yana kusantar ta a lokacin da bata daɗe da kammala tsarkin haila ba ma'ana ba ta daɗe da kammala al'ada ba haka kuma yana daga cikin irin abubuwan da suke iya taimakawa mace domin ta samu ciki shine a samu garin habbatus sauda a kwaɓa da ɗanyen man shanu ta riƙa lasa yana taimakawa mace ƙwarai da gaske wacce take samun jinkirin haihuwa ko ta samu jinkirin haihuwa a dalilin wasu abubuwa da ta amfani da su suka dakatar mata da wannan ɗin in allah ya yana taimakawa a samu ciki cikin sauƙi haka kuma idan ma'aurata suka kasance masu yawan yin istigifari a lokacin kusantuwarsu ma'ana a lokacin da suke saduwar aure hakan ma yana taimakawa wajen samun ciki sannan akwai wani magani irin na wanzamai wanda suka faɗa yana daga cikin abubuwan da yake iya taimakawa mace domin ta samu ciki a samu cibiya ta jariri irin wacce take gutsurewa ta faɗi a lokacin da ake gashi lokacin da ake gasa wa jariri cibiya to in wannan cibiyar ta gutsire ta faɗi sai a ajiye ta a lokacin da mace ta zo take neman samun ciki sai a samu mai kowane iri in dai mai ne sai a tsoma wannan cibiyar ta samu kamar awa 24 a ciki sannan a ɗauko ta ta sa a tsamma ta zo tekun zugu da ita shi ma an ce insha Allahu yana taimakawa wajen samun ciki da yardar Allah in Allah ya so ya da waɗannan su ne takaitattun tsarabobi na da nake da su akan abubuwan da suke iya hana samun ciki da kuma waɗanda suke iya sawa a samu ciki cikin sauƙi in Allah ya so ya yarda. Sabida haka zan ɗan takaita a nan sai kuma wani lokaci idan Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.